ta'azzarar matsalar rashin tsaro a Najeriya musamman a yankin Arewa da kuma gazawar hukuma wajen dakile matsalolin bai rasa nasaba ga abin da ya kawo bular 'yan sa kai domin su taimaka wajen kare yankunan su daga ayyukan 'yan fashin daji duk da sadaukarwar da suke yi wajen yaƙi da 'yan ta'addar haka ma ana zargin su da wuce gona da iri abin da ya soma tun zira fulani waɗanda ke ganin su ne suka fi faɗawa tarkon su kamar abin da ya faru a sokoto makon da ya gabata inda fulani kusan ashirin suka haɗu da ajalin su a hannun 'yan sa kai aliyu busawa sakataren ƙungiyar meta allah ta najeriya reshen jihar sokoto ya ce ba za su zura ido ba suna kallo ana kare kabilar fulani daga doron kasa. da gaskiya ba za mu aminta da wannan don haka muna kira ga dukkanin hukumomin tsaro waɗanda abubuwan na shawa to a hanzar su ɗaukar mataki na dakatar da waɗannan aika-aika waɗannan mutane marasa su zaman lafiya don gaskiya ba za mu ci gaba da daure ma irin waɗannan abubuwa ba a ce bahilla ce ba da halin a ganshi waje to ina za ki ji ina yake da wata kasa ko kuma ina na zai ta ya sa kai to yanzu kamar wani mataki ne kuke niyyar ɗauka muddin ba a bari ba to yanzu muna samun tsangwama ga fulani mu ko ina suna mu da shugabanni mu zo mu kira gangami na ƙasa ko kuma na jiha gaba ɗaya amma muna ba mutane mu magana muna ce muna so mu yi magana da gwamnati akan wannan sannan mu sai da sanarwa ta kanci mu muna goyon bayan duk wanda an mai laifi a kama shi a gabatar da shi gaban hukuma a hukunta shi wasu gwamnatoci a can baya sun haramta ayyukan 'yan sa-kai a jihohin su saboda watakila gudun ƙara dagulewar rashin tsaro kwamishinan tsaro a jihar sokoto kanal garba moyi isa mai ritaya ya ce gudun hakan ne ya sa gwamnati da ta dakatar da ayyukan 'yan sa kai sai ta ba su zaɓi abin da ya bata sa kai shine su shiga su je su yi ɓanna su ɗauki doka ga hannuwansu su kashe fulani ko kuma masu laifi ɗan banga ko shi kaɗai ya tahi cikin daji ya kama mai laifi to zai kawo ma hukuma ne to shi yasa mai girma gwamna ya ba 'yan sa kai dama duk mai son ya taimaka ma al'umma ta hanyar sa kai to ya zo ya shiga banga ya yi mai rijista ya zama dan banga wannan shine matsayin gwamnatin jihar sokoto na yi kokarin jin ta bakin yan sa kai sai dai abin ya ci tura domin neman wanda zai maganta ma ya yi wuya watakila saboda hukuma na neman wasu daga cikinsu wannan rigimar da na fitin kunnukai ne lokacin da jama'a ba su gama jimami ba na harin da 'yan fashin daji suka kai a kasuwar mai lalle da ke sabon birni a jihar sokoto lokacin da take ci wanda ya sanadiyar salwantar rayuka fiye da ashirin abinda gwamnati ta ce dama ta hana cin kasuwar don gudun faruwar irin hakan amma da yake an yi ma dokar karan tsaye ga abin da ya faru ba daɗi ba mai son haka abin da ake so a guje ma kenan shi ya sa mai girma gwamna ya ce ba wata kasuwar da za ta ci na waɗannan ƙananan hukumomi guda goma sha hudu masu lura da al'amura dai na ganin cewa akwai buƙatar gwamnati ta ƙara azama wajen kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro domin kaucewa wasu matsaloli da kan iya kunno kai sanadiyar matsalar ta rashin tsaro muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya